Sashen Hausa na mura Amurka VOA ke gabatar da wannan shirin na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci goma sha shida, ashirin da daya da kuma ashirin da biyar. Sai kuma ta hanyar yanar gizo a kan dot voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol a jamhuriyar nijar sai ta alfa rediyo a kuma fi ghana masu sauraro barkamu da dawo wannan shiri na musamman da ni umar faruk musa zan gabatar daga nan ofishin mura amurka a abuja a shirin za a ji cewa rundunar sojan najeriya ta musanta zargin wani hari a jihar enugu da ya yi sanadiyar mutuwar mutane wannan ba gaskiya ba ne kawai propaganda ne da neman don neman bata mana suna gwamnatin nijar ta ɗau alwashin kare muradin waɗanda rufe kamfanin cominac ya shafa a yankin agadez. shi yasa aka ce dominat ta kai iyaka rayuwarta a gudanar da wani taro a jihar borno na bunƙasa harshen larabci kaga opec inda ake sai da fetur a duniya harkar kasuwanci duk inda ake yi ake tara kuɗi zaka samu kasashen larabawa ne yau laraba muna ɗauke da shirin ciwon ya da aisha mu'azu ke gabatarwa za mu kammala da sharhin jaridun jamhuriyar kamaru to amma farko ga labaran duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wani gagarumin shirin Amurka na kawo ƙarshen sare gandun daji da kuma rage hayaki mai guba. Yayin da sama da shugabannin kasashe ɗari suke ganawar karo na biyu, kana da kawo ƙarshen tattaunawar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi a Glasgow da aka sani da COP26. amurka ta karu da sauran mahalarta wurin sanya hannu a kan gagarumin yarjejeniyar hana sare gandun daji da kuma sake inganta eka miliyan 200 na gandun daji da kuma sauran albarkatun halitta a ciki a cikin waɗanda suka sanya hannu a yarjejeniyar akwai ƙasashe masu girman gandun dazuka kamar brazil rasha indonesia jamhuriyar demokaradiyyar congo canada da kuma colombia gandun daji na taka muhimmiyar rawa wurin shaƙe iska mai cutar da ɗan adam biden ya ce zai yi aiki tare da majalisar dokokin amurka su ware wani ƙarin dala biliyan tara domin tsare gandun dazuka yayin da yake yaba wa nasarori da aka samu biden ya kuma ceceke shugabanni biyu da ba su halarci taron fuska da fuska ba da suka hada da xi jinping na china da kuma shugaban rasha vladimir putin daraktan hukumar leƙen asirin amurka ta cia william barnes yana wani rangadi da ba sabon ba a rasha domin duban dangantakarsu tattaunawa ta baya a cikin jerin taruka da ke nuna bangarorin biyu suna son ci gaba da tattaunawa duk da rashin fahimta da kuma jerin takaddama da ke tsakaninsu wani kakakin ofishin jakadancin amurka ya ce barnes yana jagorantar wata tawagar manyan jama'an amurka zuwa moscow a wani rangadi na ranakun talata da laraba bisa bukatar shugaba joe biden suna ganawa da jami'an gwamnatin rasha domin tattaunawa akan batutuwa da dama akan dangantakan kasashen biyu in ji kakakin majalisar tsaro rasha ta ce bans wanda ke fahimtar harshen rasha kuma tsohon jakada a moscow ya gana da nikolai patrushev sakataren majalisar kanin tsohon shugaban hukumar leƙen asirin rasha ta fsb sai dai bangarorin biyu ba su yi wani karin bayani ba a kan su amma hirar ta mai da hankali akan batutuwar taɓarɓarewar tsaro a dangantakar ƙasashen biyu da ta yi tsami wani jami'in tsaron fadar shugaban jamhuriyar afirka ta tsakiya ya buɗe wuta a kan sojojin kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya a babban birnin ƙasar inda ya raunata mutum goma a ciki a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar a jiya talata motar majalisar ɗinkin duniya ta kaɗe kanin ta kashe mutum guda yayin da take ƙoƙarin arcewa daga gurin ofishin na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da minuska a takaice ya yi allah wadai da harin na ranar litinin ofishin ya kira harbi kan sojojin zaman lafiyar da misira da ba su rike da makamai a kusa da fadar shugaban kasar da ganganci kana babu hujja kakakin fadar shugaban kasar albert mokpem yaluke ya yi kira da a kwantar da hankali yana mai cewa wannan wani lamari ne da za a iya shawo kansa muna matukar bakin ciki na mutuwar wannan ɗan kishin ƙasa kana muna miƙa ta'aziyya ga iyalansa in ji kakakin harbin na shekaran jiya litinin ya faru ne bayan da wani jami'in farin hula ya shiga wani wurin da ba a shiga a gidan shugaban kasar a cewar mai magana da yawon ofishin majalisar ɗinkin duniya vladimir montero labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pakistan tana shirin sallaman sama da 'yan haramtacciyar kungiyar islaman nan da ke daure a gidan yari dubu biyu kana ta ba kungiyar damar shiga zabuka a karkashin wata yarjejeniya wadda gwamnati ta cimma ta kawo karshen tashin hankali a cewar bangarorin da ke tattaunawa a nata bangare ita ma kungiyar ta taharikar labbaik pakistan tlp a takaice ta amince ta jinginar da rikicin siyasa kana ta janye da daddiyar bukatar ta ta neman korar jakadar faransa akan wani zanen hoton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata mujallar faransa din ta yi wani da ya nemi a saka yi sunansa yana faɗa wa reuters zanen hoton ya haifar da jerin zanga-zanga da dama da ƙungiyar ta shirya domin kalubalantar zanen da ke zama sabo. gwamnatin firaminista Imrana khan ta haramta kungiyar ta tlp bayan da zanga-zangar ta ta rikide ta koma tashin hankali a farkon wannan shekara ta ayyana ta kungiyar ta'addanci kana ta kama shugaban kungiyar sa'ad rizvi a ƙarshe 'yan rajin kare haƙƙin bala'adama suna nuna al'ajabinsu a kan gazawar isra'ila da switzerland shiga cikin sanarwar bai ɗaya ta sukar muzantawa da china take yi wa tsirarun 'yan ƙabilar ogur kasar faransa ce ta gabatar da sanarwar a madadin kasashe 43 a majalisar ɗinkin duniya a watan da ya gabata kasashen biyu da suka sanya hannu a kan sanarwa da dama a baya musamman switzerland wadda a koda yaushe take sanya hannu a kan sanarwar bai daya na yin tar da zalunci da ake aikatawa a turkistan ta gabas in ji dolkan isa shugaban wata kungiyar 'yan kabilar ugur da ke birnin munich ta kasar jamus a wata hira da ya da muryar amurka jakadar china a majalisar ɗinkin duniya zhang jun ya yi fatali da wannan suka ta bai ɗaya abin da ya kira da mara tushe kane ya kwatanta ƙasashen da suka sanya hannu akan sanarwar da 'yan barandan amurka za mu shiga babin rahotanni rundunar sojan najeriya ta yi watsi da zargin kai wani hari a jihar enugu inda aka samu asarar rayuka wannan na faruwa yayin da sojojin ke ɗaukar matakan daƙile miyagun ayyukan haramtacciyar ƙungiyar 'yan awari ta ipob ga rahoton alphonsus okorugwe Rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin cewa ta kai hari wani ƙauye mai suna Isingu na garin Mbogo da ke karamar hukumar Ogu a jihar inugu tare da kona gidaje da kashe matasa da dama a daren Litinin da ta gabata. Manjo Abubakar Abdullahi, mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na runduna ta 82 da ke Enugu ne ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka hakan jiya talata. a jihar enugu sun kai samani maboyan 'yan awarin biafra ta ipop da eastern security network ke garin go karamar hukumar agu ke jihar enugu a cikin daren litinin yayin wannan samani jami'an sun yi nasara kama shugabannin 'yan awaren biafra guda biyu amma ba gaskiya ba ne kan zargin da su 'yan biyafar suke yadawa cewa jami'an sun lalata gine-gine kuma sun yi ta harbe-harbe ba bisa ka'ida ba wannan ba gaskiya ba ne kawai propaganda ne don neman bata mana suna jami'an mu kwararru ne kuma suna bin dokokin amfani da makami a dukkan ayyukansu zargi ne kawai na neman bata mana suna da 'yan awara suke yi don su samu gindin zama a wannan yanki na kudu maso gabashin najeriya kamar hoton bidiyo wanda ake ta yadawa a jihar enugu cewa jami'anmu sun lalata gine-gine da tarta harbe haka wannan hoton ba ma a jihar enugu ya faru ba, sannan kuma muna nan muna gabatar da ciki domin gano inda abin ya faru wasu waye suke cikin wannan hoton bidiyon domin ɗaukar mataki na gaba akan wannan batun ne na nemi ji daga shugaban karamar hukumar obu honorable pedro wanko da kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar inugu asp daniel ekia don samun ƙarin haske amma duk yunkurin samun su a waya ya ci tura a cikin watan oktoban da ya wuce ne rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani shirin da ake kira operation golden dawn don kawo zaman lafiya da kuma murkushe ayyukan 'yan bindiga a yankin kudu maso gabas amma a yayin da suke ƙara himmantuwa wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke ci gaba da hana al'ummar yankin bacci su kuwa maharan esn na ƙungiyar rajin kafa ƙasar biafra ta ipob sai ƙara ta da kayar baya suke alfonso sokorigwe muryar amurka daga umahia najeriya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ba da tabbacin daukar matakan kare hakkin dukkan waɗanda matakin rufe kamfanin Comnac mai ayyukan haƙar karfe uranium a jihar Agadez ya shafa bayan da a ƙarshen makon jiya ƙungiyar fararen hula a yankin suka koka game da abin da suka kira wai an ganga. A taron manema labaru da ta kira a birnin Yamai, minista ma'adinai Hajiya Hajiza Alhussaini ta bukaci haɗin kan ƙungiyoyin fafitika don ganin komai ya gudana cikin yanayin fahimtar juna. Lalle Kominak kamfani ne da aka girka yau ya shekara arba'in. Yanzu an kai a lokacin da yanzu in an gina ma abun da ya sa aka kawata ba a samu shi isasshe mai unguwani da ake iya hudowa a sa kasuwa kowa ya samu albarkacin shi. shi yasa aka ce kominak ta kai iyaka rayuwarta kenan da yake ta kai iyaka rayuwarta mai adda saura sai a duba a gani matakan da ya kamata a ɗauka na a samu a yi ruhewarta a cikin ka'ida. don kun san uranium na cikin abubuwan da ake cewa da ke iya kawo lahani eh, a huska lahiyar jikin mutane da busashe da ma haurin zama don saboda shi abu ne da ake bi sai da sai in kilo guda ka hudda sai ka bayyana da ka hudda kilo guda kuma sai ka gayi da kakakayi da shi kenan abun da kai ka sani yalla wannan bai san shi ba wannan ya san shi to wannan canza miliyan shine ke sawa a daidaita a bi hanyar da ya kamata to shine muka so su kama 'yan wara hula na arlit ya zamanto za su bin wannan hanya don duk abin da ake yi tun lokacin ana aikin da su ake kuma yanzu duka su da ake da su ake ba a ware su ba to me zai hana in suna da wata shawara su kawo muna ita gwamnati shine mai kiyayewa da zamantakewa kowa kana ciki baka ciki dole ne a tsaya a kwatanta a gani da duk aikin da ake in ana yin shi a cikin an kiyaye da lahiyar al'umma ministan ma'adinai ta jamhuriyar nijar kenan hajiya hadiza alhussaini muna amurka ake faro a shirin hantsi daga nan abuja a jihar borno an gudanar da wani taro na musamman don bunƙasa harshen larabci da ke cikin manyan harsunan duniya daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu an gudanar da wani taro da muka sacen larabci a garin maiduguri don harcin ya kasance sun harsuna da ake amfani da shi don kasuwanci a duniya wannan taro dai ya gudana ne a birnin maiduguri da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wanda ke makwabta da kasashe guda uku na afirka wanda suka hada da chadi da nijar da kuma kamaru an gudanar da wannan taro ne dai a jiya wanda aka samu halartar malamai daban-daban daga kasashe daban-daban da kuma jami'in da ke amfani da harshen larabci don bunƙasa wannan harshe wannan taro dai ya gudana ne a makarantar koyon harshen larabci da ake kira arabic village da ke garin gamborin gala da aka dawo da shi mai duguri saboda matsalar tsaro da ya tarbare a wannan shiya Profesor jidda hassan da ya shine shugaban wannan taro da kuma yi jawabi game da mahimmancin wannan harshe kamar haka ajo ai harshe ne na kasuwanci yanzu larabci an ce ma yanzu hakan na agogo yana daga cikin yarurruka da aka fi amfani da su za ka samu a rubuce a intanet ana amfani da su da ita da chinese har ma kusan ya kai kusan ya kusan kamar turanci ma to saboda haka larabci ba karamin yare bane ta bangaren harkar kasuwanci kaga opec inda ake sai da fetur a duniya harkar kasuwanci duk inda ake yi ake tara kuɗi za ka samu kasashen larabawa ne kuma a yanzu haka nan najeriya tana da alaka da kasashe da suka kawo investment a najeriya ina sane da wannan su kamar su qatar united arab emirates da shauransu suna da shi to idan su za su zo wajen mu mu ba za mu so mu je wajen su bane harshe ne na najeriya saboda da akwai bangare na najeriya waɗanda suke yin larabci wato arab shuwa a nan ƙasar borno saboda harshe ne na najeriya shi ma kuma harshe ne na tattalin arziki na duniya najeriya ƙasa ce wadda take memba a ƙasashen da suke sai da ɗanyen mai na fetur wanda yawancin ƙasashen da suke wannan ƙungiya larabawa ne larabci suke yi najeriya memba ce na kungiyar hada kasashen afirka wanda da yawa daga cikin kasashen nan harshen su larabci ne najeriya tana da kasashen da suke makwabtaka da ita da kuma waɗanda suke kusa da ita kamar chadi kamar sudan kamar libya kamar algeria da morocco da sauransu kasashe ne waɗanda suke magana da harshen larabci saboda haka an muka duba harkar kasuwanci waɗanda suke zuwa ƙasar dubai da waɗanda suke zuwa haji sannan idan ka duba hatta harkar tsaro ana buƙatar cewa ya zame da akwai masana a ma'aikatunmu na tsaro waɗanda suka san wannan harshe waɗanda. Professor Tahiru Muhammad Dawud kenan ke karin haske game da mahimmancin harshen larabci a wani taro da ya gudana a jiya a garin Maiduguri saboda bunƙasa na harshen larabci a wannan shiya. Haruna Dauda biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya. kar a shafa mura amurka ake faro a shirin hantsi daga nan abuja ga shirinmu na gaba assalamu alaikum mai sauraro barkanmu da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni aisha mu'azu yau zauren ciwon ya mace ya karbi bakoncin malama fa'ika nasir mai aikin sadarwa ta fannin aikin jarida a nan babban birnin tarayyar najeriya abuja da kuma malama zainab muhammad abdullahi ɗaliba a tsangayar ilimin sanin yadda rayuwa take gudana wato biology a jami'ar bayero da ke kano a najeriya kuma a yau za mu yi duba ne akan abubuwan da ke janyo koma baya wajen ci gaban 'ya'ya mata a arewa da kuma ta hanyoyi da za a iya samun maslaha akan wannan kalubale ai sauraro lafiya. To malama fa'ika a wannan aiki da kike yi akwai mata da yawa a wannan fanni? Gaskiya ba zan ce akwai mata da yawa ba musamman shekarun baya da suka wuce ba yanzu dai da yake mata sun ga cewa su ma akwai nasu irin guduma wanda za su bada fannin wannan sana'a din so mata suna kokarin shigowa cikin dangarin cewa su ma an taka rawar da su. Idan kika yi la'akari da yadda ci gaba yake a bangaren mata a sassan duniya duniya za ki gani cewa mu a nan Najeriya musamman arewacin Najeriya har yanzu akwai sauran rana a gaba duk da cewa a yau za mu ga akwai minista nan akwai wata jakada can a naki ra'ayi me ke janyo wannan koma baya. na farko dai ni a gani na zan koma baya tun baya mata ba a ba su muhimmanci sosai ba bangaren ganin cewa ya kamata su ma abubuwan da ake yi a gwamnatance a sana'ance a yadda ake gudanar da al'amura ta gida da sauransu ya kamata a ce mata su ma suna taka su rawar gani wani lokacin saboda abu biyu ne ɗaya saboda yanda maza suka ɗauke mata suna ganin kamar ita kawai mace iya ta bai wuce al'amarin gida ba kuma cikin gidan ma ba komai ba ne ake ba ta daman yi ba mm-hmm. ɗaukan mataki idan miji na nan ko baya nan a matsayinta na mata dai she's a support idan miji baya nan ita ke rike da gida so ba shi namijin ba zai so a ce ta yanke hukunci ba tare da shi ba a gurin idan kuma mata sanar da shi ne ba zai so ta yanke hukunci ba ko ta yi ba ta ɗauki mataki ba sai idan yana nan wani kuma zaki ga ko da yana nan ko da baya nan in ta yi ma daidai ne saboda idan aka gyara ma shi aka yi ma ita aka yi ma kuma 'ya'yan da kuma sauran mutanen da suke tattare da su ta ɓangaren gida kenan malama zainab To gaskiya dai a kaso ɗari za mu iya cewa kaso talatin da biyar babu laifi ana ƙoƙari. So I think the remaining 65 gaskiya gida gidadanci na damun mu na arewa. zaki sha mamakin wasu in aka gaya miki wannan mace ce daga arewa. wasu kuma in kika kalle su da kai ma sai ya kama ki to malama fa'ika gare ki ta bangaren kuma al'ada akwai maganar da ake faɗi kan cewa mata su rauni ne da su su mata ba za su iya jure wahala ba kuma idan kika duba yawanci mata ke jure wahala namiji idan ka saka shi a cikin wani irin yanayi anya <laughs> shi ba zai iya jurewa ba sai in kika duba daga kan haihuwa da sauransu mm-hmm. mace da za ta ɗauki ɗa a cikinta tun daga wata ɗaya har zuwa tara duk zafin nan idan aka haɗa ma namiji ba zai iya ɗaukan shi ba. suna gani wannan shi ne ma yana daga cikin raunin na mata. Ai to ba su suke ɗaukan cikin ba. <laughs> To ba su san me ke tafiya ba. So kama al'adance kamar yadda nake faɗi mata su ba a musu ganin waɗanda su ma za a yi da su. Saboda su mata ne kawai su suna da nasu bangaren. Eh muna da nan bangaren akwai abubuwan da mata ya kamata su yi akwai kuma abubuwan da mata ya kamata a ce su ma an yi da su a mhm. gwamnatance akwai kuma abubuwan da mata ya kamata su yi huruminsu a ce daga cikin waɗannan abubuwan ɗan gidan kin duba kamar eh, yanayin da muke ciki yanzu yadda mata suke cewa su ma sai an ba su tasu damar magana gaskiya daman yana nan ban mazan da suke tattare da su suna ganin ai bai kamata a ce suna nan ba. Anya mazan ne ko kuma mata ne da mu kuma eh, akwai wasu nukunin mutane da suke cewa ai mata su suke cutar da kansu. To idan aka ce mata ke cutar da kansu yaushe mata suka fara cutar da kansu ta wani hanya tukunna idan kin duba a baya idan kai a matsayinka namiji kana son yarka ko matarka za ka so ci gabanta a rayuwa ta fannin addini ta ganin cewa ta samu ilimin da ya kamata amma ba za ka ce wai ita mace ai in ta ma yi ilimin me za ta yi da shi tana da yaya ka za ta yi aure za ta je gidan wani za ta haihu idan ta yi ilimin nan watakila eh, likita ce don ta taimaka wa 'yan uwanta da ke kusa da ita da kuma al'umma gabaki da mm-hmm. wannan ci gaba ne mm-hmm. wannan abu ne da za ta yi da shi. Yanzu kin gama idan muka duba wannan batun likita za ki ga namiji baya so likita namiji ya duba matarsa amma kuma idan kika ce wani je kai ayarka makaranta sai su kawo wani kabli da ba'adi da babu to me zaki ɗora zainab farkon dalilin da zai taba jawo mutum koma baya ba ma mu na arewa ba duk wani dan adam a duniya is jahilci a farko idan mutum bai da ilimi ba mu ce dole sai kowa ya zo ya yi boko ba a'a ilimi yana da amfani ko na addini ko na boko ko na zamantakewar rayuwa dama na addini wajibi ne akan mutum su ba yadda za a ka ce kawai ka zauna dan baka yi ilimin boko ka zauna haka nan ba to malama fa'ika to bari mu jawo batun addini da al'ada wanda da yawa ana yawan danganta koma bayan da mata suke samu da wayannan abu biyu musamman a arewacin Najeriya duk da cewa a arewacin nan fakin ga ba musulmi ne kawai ba akwai wanda ba su addinin gargajiya gare su akwai kuma waɗanda suke addinin kiristanci. idan muka duba addinin musulunci zaki ga yadda aka baiwa ilimi fifiko amma kuma sai mutum ya raɗe da wannan ya ce ai addini ne ya ce kar mace ta yi karatu a ai da addini ya ce ka nemi ilimi ai ba a ce namiji ba aka ce ka nemi ilimi a matsayinka na musulmi baka cika musulmi sai kana da ilimin ita addinin ka eh, karan kanta mm-hmm. kafin nan ka cika musulmi saboda ai ba za ka sashi kana sallah ba ko kana bauta ba baka san me kake faɗi ba baka san ta yaya za ka yi ka communicating da ubangijinka ba ilimi na da mahimmanci ga mace kamar yadda yake da mahimmanci ga namiji to Zainab idan za a kwatanta ci gaba tsakanin matan arewa da sauran mata a duniya ya kike kallon ratar da ke tsakanin mata a nan a arewacin najeriya da kuma sauran kasashen duniya kan ma ku tafi ga sauran matan na duniya nan kudu za ku tsallaka inda ba arewa ba gaskiya za ki ga bambanci sosai da koma baya and the first foundation da yadda na gaya muku is rashin ilimi na farko ko da mutum bai yi boko ba but kana da ilimin islamin ka you will be presentable ba a wide ko ina you can be presentable saboda addini ya koya mana tsafta ilimi like the way you dress da komai tabbat gaskiya matan mu na arewa in zaki zo ki duba mu ɗau misalin kaman kano a ƙauyuka da suke cikin wasu local government in zaki je ki shiga cikin ƙauye ki ga matanmu da yawa kin ga ba arabi ba boko sai talla da neman kuɗi ka rasa uban me ake yi da kuɗin nan ba su ci mai kyau ba bare su sha mai kyau wannan ana tara ma yara kayan aure akwai lokacin da muka je ƙauye gidan gona yaron da yake kula da gidan gonan family house ɗinsu na kusa da gidan gonan ne su mata in mun shiga za mu je mu gaida mutanen wasu da suka dinga faɗan shekarunsu ni na ɗauka masu yin girme ne wasu a sun yi wutar duniya ba su wuce 21 22 ni kuma ina da musu kallon manyan iyaye ma duk sun zagwanye ba ilimin ba gyara kai ba tsafta ba komai not presentable at all kuma ya kamata gaskiya a ce an gyara. Mai sauraro duka-duka abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu, za mu ɗora daga inda muka tsaya a yau. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu malama fa'ika nasir da malama zainab muhammad abdullahi sai kuma wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar mu lafiya. da shirin jaridu daga jamhuriyar kamaru zan fara shan gina na wannan makon ne da jaridar kamar tribune an da sarauto mana cewar kungiyar tsira ta uwa gidan shugaban kasar jamhuriyar kamaru madan chantal biya ta mikawa yara kanana tallafi na kayayyakin more rayuwarsu a jijiyoyi goma da ke kasar jamhuriyar kamaru domin inganta rayuwar tasu sai kuma jaridar lupon an da ita kuma ta ce hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyoyin limamin cocin katolika na kasar sun sun yi wa su wani bayanai kan cutar nan ta coronavirus da kuma yadda za a yi allurar rigakafi a faɗin kasar baki ɗaya sai kuma jaridar economy ita kuma ta gulmata mana cewar kamfanin hitakan masu kwashe kasanta a ƙasar jamhuriyar kamaru daidai sun dawo daga yajin aikin da suka kwashe makonni biyu suna yi kan rashin biyan su albashinsu da kuma waɗansu alawus alawus nasu yanzu dai gwamnatin kasar kamaru ta zo zuba wa kamfanin na Izakam makudan kuɗaɗe domin su ci gaba da gudanar da ayyukan nasu. Haka zalika sun kama ayyukan nasu babu kama hali yaro. Sai kuma jaridar Informatin an da ita kuma ta ta mana cewar Firaministan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Diangote ya komo bakin aikinsa daga hutun da ya tafi kuma ya ce yanzu zai ci gaba da gudanar da ayyukansa na babu sani babu sabo wajen ganin cewa gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta ci gaba da dogaro a kan gwiwoyin ta jaridar te kuma ta kasar kamaru ta ce yanzu dai yara 'yan kasa da shekaru biyar ne a cikin su kaso 57 ne yanzu haka suka dauke da cutar nan ta anemia tun shekarar 2018 ne dai hukumar take ta kokari mata ga ta ga cewar an yi wa mata masu dauke da juna biyu a lura rigakafi domin dakile wannan cutar a faɗin kasar sai kuma jaridar leju ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta fallasa mana cewar gwamnatin kasar ta yi asarar makudan kudade har miliyar goma sha takwas a waɗansu fannoni daban-daban an da kudaden suka yi batan dabo. Za mu kammala shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Rafiyar an da ita kuma ta bankaɗo mana cewar matsalar hanci da karɓar rashawa ne yasa aka hana tumbuko ayyukan da hanshakin ɗan kasuwan nan na ƙasar Faransa Mr. Bolore ya yi a nahiyar mu ta Afirka musamman a ƙasar Kamaru an da ya kwashe sama da shekaru ashirin da biyar yana kwasan ganima a faɗin ƙasar kuma yanzu dai abubuwan da ya kwashe ta kwarauniyar hanya ana ci gaba da binciken kwakwa domin ganin cewa an gurfanar da shi a gaban kuliya mahamman Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Masu yaro da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a washington dc za su shigo da shirin rana kamar wannan lokacin umar faruk musa ke cewa mu kasance lafiya.